ya sake ba mu dama a cikin wannan matsalaci domin ci gaba da darasin da babban malaminmu al'imam suleiman bawa argungu yake gabatarwa a wannan majalis wanda bisa ga lalura na karatu da malam ya koma da ma ga dacewar kada wannan majalisin mu bari ya mutu da muka rika masa kamin ya shigo to insha Allah na san duk lokacin da ya shigo aka yi daidai da wannan ranar to zai zo ya ci gaba da wannan karatu muna roƙon Allah Allah ya sa mu dace idan ba manta ba muna cikin wani babban babi da an nawawi ya aza babin da ke magana akan tahrimu zulm wal amru bi raddil mazalim wato babin da ke magana akan haramcin zalunci da umarnin da shari'ar musulunci ta yi da mayar ma wanda ka zalunta haƙƙarsa tunga irin wannan magana magana ce mai nauyi tsakani da Allah a yau ƙasar nan ka ce za ka yi magana wai a zalunci to yana jin wani ma ya ɗauko wata kalma ya cewa maka sai dai wadda Allah ya su to amma ba za a kyala al'umma haka a ita zama ba amfanin wa'azi tunatarwa wanda Allah ya taimake shi ya gane ya bari imamu suna yi ya san cewa abin nan to cikin haɗari na yake mun hara wannan babi mun tsaya daidai hadisi na ɗari biyu da shidda idan ba a manta ba satin da ya gabata mala ya kawo mana aya da ke cikin suratul ghafir wadda Allah subhanahu wataala yake cewa malil zalimin min hamimin wala shafi'un yuta cewa azzalumai duk da nan ana magana ne da manyan azzalumai manyan azzalumai su ne kafirai mashirikai to babu wani zaluncin da kai wannan zaluncin to su ne Allah yake cewa ba su da malin zalimi na min hamimin azzalumai ba su da wani masoyi wala shafi'un kuma ba su da wani mai ceto yutsa wanda za a yi ma biyayya ranar kiyama a ba da ceton to kaga wanda ya ji wannan ayar zai iya fahimta cewa lalle zalunci abu ne mai haɗari to haka mala ya ta kawo mana hadisai dangane da wannan hamma kawo daidai hadisi na ɗari biyu da biyar yau za mu tashi hadisi na ɗari biyu da shidda hadisi umarna aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce an na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man zalama qida shibrin min al-ardi duwikahu min sab'i ardin mutafaqun alayhi ummu na aisha take ta lalle manzo Allah tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi ya ce man zalama man zalama qida shibrin min al-ard wanda ya zaluncin ko da kwatankwacin ta kawuda ne na gona wasu mutane na hilin wani gona ce ko hili kan zalunci wani ko da kusan kusan taka guda ne ina jin da mun sama ana taka ko malam kai matashi mai taka a gudanar to taka yawwa ya sani shi to wannan shi ne taka manzana da ake cewa duk wanda ya zalunci wani ga gona ta ko ga hili ne ko da kutankucin cika guda ne ɗunwuka homin sabai arzi za a ɗora mai nauyin ɗauka wannan abu farfajin kiyama tun daga ƙasa ta bakwai za a tattaɓa wannan cika guda a ɗora mai ranar kiyama yana yawon shi. Eh, taka guda to yau jama'a ba maganar taka ba e shi ma ce yi wa aka gidan ma sai a ce yanzu zaluncin al'ummar nan ya kai ga kai kasai hilin ga takarduna wurinka a je wannan hilin naka a yi wasu takardu a ishe shaidu na ƙarya malar a sai damu wani shi a je duk inda za ana kuma a ce mai yayi sauri cikin kwana biyu da ya gina shafa gina wayannan mutanen suna da wasu alƙalai mara sanin abin da ya dace da suke goyon bayan su, suna da lauyoyi mara sanin abin da ya dace da suke goyon bayan su, saboda haka in rigima ta tashi an dai riga an gina kuma gina ta kai linta to daɗa sai a kuma dokar ƙasa kuma dokar ƙasa mita ce fili ko ba naka na ba idan ya kai wani tsari na gina zara sai dai a dawo a daidaita to jin wannan wa shi yasa waɗannan mutane suke wani abin da suka yau za ka yi kana da hili sai ka mataki saboda haka tsakani da Allah jama'a mu ji tsoron Allah game da wannan ɗabi'a muna kira ga dillallai su ji tsoron Allah za a sai samma wannan hili kuma a dawo a kuma tallata mu kuma a kulle rashin gaskiya sun sani kuma da su ai da Allah su ji tsoron Allah sannan masu wannan ɗabi'a su shiga yanzu. wallahi wannan hadisi hadisi ne mutafakun alai manzo Allah faɗi wannan magana duk wanda ya zalunci wani mutum ko da da ta guda ne to za a tattaɓo mai shi tun daga sam ƙasa ta bakwai a ɗora mai shi ranar kiyama yana faganne yana yawon shi a ga mutu ya ji wannan to inda rabo zai yara mana ya tafi hadisi a cikin wannan hadisin akwai ta'akidu Harimu ghadabul af akwai ɗarwawa haramcin kwatan ƙasa jama'a ba wai kawai mutane na ake kwace a kauce su ba aikin nafin su. yau zalunci ya kai hadda gona wadda ka gada da kakanka a an shi a ce ba ta kasa ba kuma a je kotu kuma wannan da ya kai ka wanda ka kai ƙara shi zai dawa da gona ta yi za a je a samu wasu da cijawa ko wasu tsofaffi marasa tsoron Allah su ba da sai da cewa gonar ga ta kakan da ta kai a shirya maganganu na ƙarya mala babu kunya babu tsoron Allah wa'annan mutane yan an gama a ba su kudi mala akwai mutanen da ba su da aiki sai su yi zaune aikin su ɗaya duk wata rantsuwa da za a bai kotu suna yi ansa a ba su ƙur'ani a rataya wasu ƙur'ani su ranci da Allah kan karya wallahi wani na bani labari ya ce wallahi ya ga wani mutum da ya rance da Allah kan karya tiji ɗaya tsallako na ya faɗa ya mutu wata kotu ta ya je kan karya ta ya bada shaida kanta amma wannan bawan Allah ya ce to shi kenan wanda ka ce haka bayan da yake ce ya ce to Allah ya tsalle bawan Allah nan malam yana tsallaka titi ɗaya faɗa ba mota ta bugai ba ba masu yin bugai ba ɗaya ga yawa ɗora na yana shirin shirya mutu su Allah ya kare mu da haka ma ce wannan hadisun yana karantar da mu ƙarfahuwar harancin wato kwacen ƙasa na iya eh. to a ce mi mi za a dawa a yi wata bai to to mi zai cewa alkali shi wanda ya rantsuwa bayan rantsuwa an gaba shi ba a ce a adama yana da asima ne kawai yadda ta yi tsakami a ta Allah ya ita mai kuma ta tabbata ko ba Allah ya isa ne ta bari ita ta

tun da an daga an ba da rantsuwa wannan abu da ya waru a yi ta kotu na ɗaya cewa ba ta yi da marar kota ta yi mai haka nan ba shi ko eh, ya ce Allah ya kawo iya eh, ta bayyana shi amma kotu ba ta cewa a da ta ke warware abin nan saboda matsalar da akwai ita ba ta yadda ta yi abu babu shi da ƙasa ba ta yi haka iya dai kawai irin waɗanda abubuwa ita ka sun san da su mu ji tsoron Allah mu shiga taitaye mu wani kuma gani Allah ya samu dace don haka masu irin wannan ƙaryan hali su yi hatar don haka malai ce wannan yana nuna mana wa annaman man aka zashe min zulman duk wanda ya kwaci wani abu na ƙasa komi zama ne kaɗan tayar zalunci to uziba za a azauta shi bi hamlihi yau mulki ya bata fi unki za a tsara na kiyama ta ce wannan abun shi ɗauko shi yana yawo da shi da ko gare a tuni ya tuni ke kaga ya kunyata kunya ko ƙara ta duniyar ta lahira mala za mu cin mu hadisi za ku jiya duk wanda ya zaluncin wani komi ya zalunce da shi in bai ce ya yi ma wallahi kiyama sai ka ta taba abin in akwai ta in bunsuruna in kuɗi na wala mu ya ta tabo don dai to zata gaban kiyama kuma kowa ya san da shi Allah ya kare ce wa fi hadith akhar a wani hadisi na daban ba wanda hadisun ba kuma umar Aisha ba cewa man akhadha min shai an bigai da haƙƙi duk wanda ya zalunci wani ga ƙasa tai ba tare da haƙƙi ba yau malki ya masu ilata bai ardina za a yanko mishi tun daga ƙasa bakwai a cattaɓo mai shi a yanko mishi ranar kiyama yana yawon shi saboda aka yi, an kai maka irin wannan zalunci bar su da Allah in mutu ya ji bai kuma ya ce kotu amma wayannan mutanen kamar da ke gaya muku sun shirya kare raki suna da lauyoyi da suke taya tare da su kuma suna da alƙallan daga goyon bayansu kuma an san su eh nawa an ka yi alƙali ya yi zanunci ya yi ba daidai ba kowane sarki sai ya ci mutunci ne sai ce ka ji tsoron Allah haka aka yi don Allah ya baka dama hannunka sai kai abin da bai dace ba sai an ja kunnan saboda haka masu wannan ɗabi'a sai hatara malai ce wafiya a cikin wannan hadisin dalilin akwai hujjar cewa annal arzina sabon ɗiba wato su ma ƙasai suna da matakai guda bakwai ya daga sama aka ce guda bakwai ce wata saman wata ita ma ƙasa guda bakwai ce wata saman wata tun da hadisin ga yace za a ɗauko min shi shi tun daga ƙasa ta bakwai a ta a azam don haka wannan hadisi na nuna mana yadda samun suke guda bakwai ɗibaƙa ita ma ƙasa tana da matakai guda bakwai mataki baya mataki Allah ya kare hadisi na ɗari biyu da bakwai. a ci wannan littafin an abi musa radiyallahu anhu daga abu musa Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsira da aminta Allah subhanahu a gare shi ya ce inna allah la yumli liz-zalimi Allah yana yi wa azzalumi jinkiri Allah yana yi wa azzalumi talala mai kama da saki a ina jin kun bai ta hausa ko in mutum ya je daji ya ɗaura sa na yi ya mai talala zai sa dogo ya giya daga nan wata giya da za a sami wani sa shi na kai rawo shi ta kiyo to amma ya nuna an kai gaban za ba ta kai ba amma da ya ja duwannan abin zai ji cewa ga wani turkin da an ka ɗaure shi da shi to wannan a duk wanda ka zalunci jama'a ta farila wallahi wallahi ma laka saka ana zalunci wallahi ana zalunci kuma wallahi karshen alewa kafa wanda dukkan ya shiga sai tsaye ne amma wallahi ana yi malam mutum guda zai zo ya shirya zalunci na miliyan 100 zama guda ya tahi da su miliyan ɗari mala jama'a da Allah yana ware kuma waruwa eh to eh ya fama <laughs> ta Allah ya tsawon ga sunan ana yi har gobe ma har yanzu ana na ana yi kuma mutanen nan sun ki su gano suwa na da sun ka samu dama irin damar da ka samu sun yi haka nan yau ga sunan goro ko abin sai dai wane ya yi suwa na sun yi sun haɗa kai suka yi yau ga sunan sun dawo goro ko abin tsaye mal wani na gaya mini wani bawan Allah da yayi zalunci laktara ne a wata makaranta malam bai bar matan aure ba bai bar 'yan mata ba bai bar saurawa ba sannan in ka zo maki sai ya baka sai ka bada kuɗi ko kai awwa sannan a baka result ɗinka wallahi ba ala nan karshen ta bala'in da ya gwada sai ga zina ga shan giya wanda ka bani labarin nace wallahi malam albashi ne ya hidu 500 yace amma wallahi yau yana ne ya tabbata ya lalace yawo shi kai mazauna mazauna ina bara ina abin da ya samu ya ce gaba wai mutane ganin suka kama wayo na suke kai yanzu ka dibi mutum malam da ya samu wata ɗan kujera sai ka zo hadda mata aure ba ka bari matan mutane wannan zalunci ina za ka da shi eh ina za ka da shi ka ci amanan mutane ga kudinsu ka ci su ga mutuncinsu har da iyalinsu a kai ga atama mutum ya ba ya ta tarbiyya ya kai maku a lalata ta to wannan abin ya masu wannan aikin su sai ya tara su Allah ya kare saboda haka wannan hadisin ya karantar da mu cewa lalle ƙasa guda bakwai ce wata saman wata kamar da kamar suke to shi ne wannan hadisi ce inna la la yumli lil zalimi Allah yana yi wa azzalimi talala ko jinkiri fa idza akhadha ran da biya kama shi to lan yuflitu wallahi bai kurci ba wallahi jama'a wasu mutane da kuma gani kasar ga zaluncin nan na ya kama su yanzu na ya kama su kuma kuna gani yanzu na zalunci sai a ga mutum na yi azai kai ba a gane ba amma ran da duk Allah ya so a fili da ya tono ran nan kam wala ya kanta sai ya tozarta eh wallahi duk wanda an kai koyoyi ah to jama'a kasa ga aikunan labari kuma yi da shi nawa an kai ai shirya yaudara da koyoyi da lungu-lungu da ni da akai duk a ya tono nawa an kai wallahi bayyana za ta yi komi da randadewa kilan sada za ta bayyana wulaƙancin da zai biyo ba sai ya hina yanzu kowa ya mutu ai malam zaman ka lahiya kawai rabu da kayan mutane shi naka in ne kana so zaman lahiya eh, Allah yana jinkiri ga azalumi ya yi duk abin da ya ka yi amma ran da duk ya kama shi to bai iya kocewa sun makara daga nan sai manzo Allah ya karanta ayar da Allah yake cewa wa kazalika akhadha rabbuk wa kazalika akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun shadid wannan ayar da suratul hud da manzo Allah ya zo ga magana sai da karanta ayar da Allah ya ce wa kazalika akhadha rabbuka haka nan ne dankar ubangijinka take idza akhadha alqura yayin da ya kama mutanen wata alƙarya masu zalunci to alƙarya Allah ya kama ta mita yi mutanen alƙarya nan da aka yi masu wannan zalunci wa hiya zalimatun inna akhadha lalle dankar ubangijinka ta kasance alimun shadidu mai tsanani ce kuma tana da raɗaɗi Allah ya kare tun warko na hada muku cewa la karatun ga dole ɗaya ta za a karanta shi amma bai da daɗi eh to wala bai da daɗi saboda a dukkan haka za ka ji da kasan ruwan zahiri aka wata. shi mai karatun bai da ba kasan da sai addu'a kada ka ce ga wanda ya da kuma ka ce da wani aiki amma duk wanda ka jingina ka ce aiwa ga magana da jinta da wani ake to da shi ake wanda duka azama da shi ake to mutum sai wanda Allah ya kare sai dai kowa da irin nashi sai wanda Allah ya kare kasa ga zalunci kam sai wanda Allah ya kare Allah ya kare mu mala yace a cikin wanga hadisi fihi alwa'idu shadidu zalim a cikin hadisin ga akwai kace mai tsanani ga azzalimi wa in umhila ila zulmi ko da an dan saurara mai akan zalunci ne lam yu'ajil ba a gaggauta mai ba bil uqubati da uquba fa inna allah ta'ala hakika Allah budaukin sa kenan dan saurarawa ne Allah ya ce wa amhi haka ne wa amhilhum innaka bi matin Allah ya ce ka dan saurara musu azzalumai lalle kulli na kamuna mai tsanani daga duk wanda ya zalunci yau kasa ga jama'a mutum ma bai zalunci ba ya kara ba laina yi eh yaudara malan ga ta karara ana yi malan karara ga ta kowa ya ganta amma ba mai magana a ah, to yi magana faɗi da shi ka eh Ah, to ba ga ta almajiran su na yi ba ai ga almajiran su na yi malamai na da su kokari eh ku abinda ba ku gano wa dokarin an na abayewa tun da iyo an aka mutu an aka gidan yari ba aka mai abinci da ci gida ne kyale su za a yi to suka yi su yi ta su da saman bari a ci mutuncin su sannan kai abin da ba a shafu da Allah ya tsawaka eh ai amana ce eh akwai abubuwa malaki kai ka sani eh saboda ka abubuwa sai addu'a amma eh su ma suna hada abin da ba su aikatawa eh suna yi ana samun malama na yanzu an ka darza ma zaluncin da almajirai da malamai kai halan kana kana ita shi wurin nan malam kwanan baya akwai wani wanda da isko hitillu na waɗanga hitillu wani malami wa ya ce roƙo wani wuri da sunan makaranta islamiyya ya roƙo sai ce karatu suka hitillu suka su a ce musu hitillu na ƙwarai malam sai ga ya kai su kasuwa ya ce ashe suwa mai a ba a kusa. to amma wallahi malam ina gaya maka waɗannan mutanen masu yi ko almajirin ko malamai sun tambaɗe sun lalace duk mutumin da ka zalunci a musamman zaluncin addini ci da addini ka wake da addini kai zalunci wala ba ka zuwa ko'ina duk da malami mutum ya zama yana ci da addini ya tsaye an so ya yi ƙariya ya an su kuɗi da sunan almajirai ko da sunan yi wa makaranta aiki ya ce ya canye wala ƙarya ta ƙaƙi sai ya wulakanta ko da sunan wa addini yanzu wanda ya zuwa masallacin gana kuma ɗau hoto ne malam ya je wani wuri ya roƙi kuɗi ya sa abu ne a jiwu ne to amma bai zuwa ko kuɗin don allah bai kyale shi eh na a tara kudi a ba ba san waza ba saboda yau wanda zai aje shi a wahala to wani na kai ni yanzu kana ta ka bada kayan mutane ansa ina nika yadda lalura ta same ni a to <laughs> ko no ba ya isan lalura ba tun da abubuwa yanayin kasa na kama wani abu ka ce ka sauɗi akwai wata mata na ban labari yau tun tun ɗaliba ce cikin ɗaliban wata ce wata mata ta ba da kuɗi dubu ɗari su yi sana'a yau ta iso ta ce yanzu malam an samu riba ta naira dubu talatin ta ce amma don Allah a taimaka mana da addu'a amma na gada na ce zan rikewa Allah ya ba ni iko in rike ta na ce amin ba a cewa babu malam kuma wallahi in mun yi hankuri malam halar Allah zai kawo mana ita mace amma cewar da muka yi wai ƙasa ga halar ba ta isa wala ƙarya ta wallahi halar tana nan dan dai ishi magabata mu ba da ikon ba su yi hankuri ba matsalar son daɗi muka so mu jiya mutum ya ce dole sai ya ji daɗi sai ka wahala Allah ya kare hadisi na 208 hadisin ma'az radiyallahu anhu ya yace ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aike shi zuwa ga wasu mutane faƙala annabi ya ce da ni in naka ta'ati ƙaunar min ahalar kita ya ce ya kai ma'azu za ka ta inda wasu mutane daga cikin ahalar kitabi fada'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah farko ka kiraye su cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullahi ni manzo Allah ne fa inhum ada'u li zalika in sun kai maka da'a bisa ga haka fa'alimuhun ka sanar da su annan laha ƙadim tare da alayhim hamsu salawa Allah ya fallanta matsaloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila cikin kowane yini da dare fa in wa da'u da zalika in sun kai maka da'a fa a'limuhum ka sanar da su anna Allah qadim tare da alaihim sadaka Allah ya fallanta musu zakka cikin dukiyarsu to khadhu min agniya'ihim wanda ake amsa daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim a maida ta ga talakkawansu fa a ada'u zalika. idan suka yi maka ɗa'a bisa ga wannan zai manzo Allah ce to wato fa'iya iyyaka wa kara'im amwalihim yace to ka da taɓin dukiyarsu mai ƙima mai daraja sannan ce masa wata a watan mazlum ma'azu ka yi hattarar da addu'an wanda ka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab babu shamaki tsakaninta da Allah wurin amsawa Allah amsa yake to ai jama'a kun gani wallahi malam in ka zalunci mutane su ne ma addu'a su kana halaka da yawa wasu mutane wa kasar ga addu'an mutane ta kace su su tambaɗe su lalace suna ganin kamar suna da wayo wai sun tara duk abin da za ka yi sai ka tara in dai mugu abin da za ka tara makanka ka tara baka ka wahala in cikin kana za ka samu mugu abu ka samu kanka mugunci ka yi mugunci wala ta ga amaye kuma sai ka koma ma inda ka to wadda kake da sai ma ka haka da lalacewa mutum za ka gani da lahaya sai lau bai san haramun daga lokacin da aka shishita mai ita ya hauta to kamar wanda aka busa mai iska amma daga baya wa wallahi sai ya yi wanda yake da wallahi sai ya yi wanda yake da da haka wallahi mu shiga tete mu annabi yake cewa fa innahu laysa bainaha wa Allah hijab wannan hadisi muttafaqun alai buhari da muslim suka yarda da shi malai ta fil hadal hadisi a cikin wannan hadisi akwai at-tanbihu fadakarwa alaman man min zulmi daga hanni daga zalunci wafi kuma a cikin hadisin ga isharatu akwai nuni ila anna aka zakara imin amwali zulman wato riƙewar ko kame dukiyar mutane mai kima ta hanyar zalunci a kama dukiyarsu mai kima a zalunce su illa warrabe ya sa'ibuwa inda masu ɗaba su yadda ba to la mutum na halaka yanzu duk Allah munan Najeriya ai muna da dukiyar mai tsada ko eh ya an kai da ita yau kasar ga duk wani abin da a tushe kasar ga wanda ka rike kasar ga wasu mutane sun yi amfani da dama da suke da ita sun tarwa tsabin to aka gani kasar ya kaga ta shiga ita ko tashi ga wani hali tashi ga wani hali kullun gyara ake so ai amma gyara ya wayata in ana son a yi gyara waɗannan azzaluman sai an tatse su su mai da waɗannan abubuwa to su ko ta su adda wahala su yi ƙari ku ba haka bane eh yanzu ko rikicin nefa ɗaya ka ɗauko rikicin nefa shi ɗaya najeriya ga ya gani ko aiga kowa na sai a gyara a gyara ba ta gyaruwa matsalar malam saboda duk inda ka bullo sai ka surukinka ko wani ubana ka ko wani mi shi za a kashewa dole a daddala magana ga matsala kowa na gani kirikiri ga ta amma ba ta gyaruwa ba Allah ya samu gani da haka wannan wannan yana nuna mana waɗannan sannan wafiya a cikin wannan hadisi anna da'awatal mazlum maqbulatu hadisin ga ya karantar da mu addu'ar wanda an ka zalunta maqbulatu kababar duk wanda an ka zalunta addu'ar shi kababata kama fil hadisi akhar kama yadda yazo a wani hadisi na daban annabi ya ce da'awatul mazlum mustajabatu addu'ar wanda an ka zalunta abin amsa shi. wa in kana fadira malam ko ka'iri na wallahi ko ka'iri kan zalunta yayi ma addu'a wallahi fita ka ba eh fa fujuruhu ala nafsi fajirci ne na san da kai ne kahirci ne na san da za a kama da layin kahirci amma wannan addu'ar da ya maka wala fita ka maka to la jama'a kasa gada kuma gani addu'an waɗanda an ga zalunta ta kama mutane ƙasar ga irin halin da al'umma sun ka shiga yau yanzu ne ba ake tunani ya kamata ba a koyar da ba ya kamata talakan najeriya ya more makasar ka to ta yi an yadda ɗin talakan najeriya ya more makasar yaya za a ba shi abin ɗin in ma an ce an yadda duk talakan najeriya a ba shi dubu biyar duk wata to wa za a ba ya kawo mai nan na rigima take kai bala majalisa ta kai karshe ta ce ta yadda duk ɗan najeriya talaka wanda bai yi karatu ba a ba shi naira dubu biyan matsayin alawarsa ya ɗan rage wahala to in an ka ce an yadda yanzu nan rikicin da aka kummance yan fawa ba sai da an ka canza akawun ɗin inda abin yake ba aka ce an fahimci akwai wasu kuɗi da ka dararowa ta wani wuri da aka rike su yanzu halar sun gashi shiga 'yan watannin ko an canza daga asalin wurin zuwa wani wuri wayannan wa zuwa suka yi duk wani inda bashin ƙashin wasu ajiya take sun ka ɗauke wannan abin sun ka ɓasai to ko ne ba ba haka yana aka yi ba duk inda wasu abubuwa suka waɗanda ya an ka gano su ƙasa ga akwai matsala an ka ɗauke su su sai ku gano to don haka waɗanda matsalolin da kuma gari ba matsalar garin ɗaita ba ba matsalar jihar kuta ba ba matsalar lokal gaban ɗin ɗaita ba matsala ce wadda ta zama ta shahi duniya gaba ɗaya duniya gaba ɗaya yau zalunci shi abinda an kasa gaba a rai kuma masu yi ne su ne manya ƙarara da shi ana gani hadisi na 209 wato hadisin abu humaid abdurrahman bin sa'adi as saili radiyallahu anhu kala yace ista'mala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-azad annabi ya dauki wani mutum aiki ya nada shi wani mukami wata kujera ya bashi dan kabila azdi yuqalu lahu ibnu Lutba. ana ce mai ibnu lutubata shi a suna ne annabi ya ɗauki wata kujerar ƙware ya bashi an ga ce ga hainan shi a jagora kaza wani wuri eh ala sadaka ya bashi kulawa da harkar sadaka falamma kadima da ya dawo sai ya ce haza lako wa haza uhudi ilayya yace to manzo Allah wagga zakka ku tare da ta'ansa wagga kuma kyauta sun gaba ba <laughs> kaga za ku rige ba eh inda mutum za a tura mutum ya tashi aiki wai ka zai ta wayan zuwa ka dauki yau a ce aliye misali azabi ne kai ka sani a ce yau an tura ko ku sai wata makaranta ko ibn littin ku sa ido ga bannan da aka yi wani kawai ko da kuka zo an kashe muku shinkawa da waki an aje muku fiya wata an aje muku masina an aje muku kaza in kun ka to ba wai binciken ni a matsalar za ku yi ba sai a ce dai da ana fita dai ku ci abinci kanun ku gama sai a ware tunanin mi za a haɗa muku ɗan dubu biyu dubu uku sai a ba ku sai ku dawo gida ƙasa ga haka aka kaɗan ke da to Allah ya kare mu yace haza lakum wa haza uhdiya ilayya fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar manzo Allah ya miƙe saman minbari fa hamidallahi wa asna alai yayyabi Allah ya gode ma Allah summa qala sannan yace amma ba'du bayan haka fa inni fa inni tu'mila rajulan ni nakan sa wani mutum aiki minkun cikin kuwa alal abal akan wani aiki mimma wallahi cikin ayyukan da Allah jibinta min in yi fa ya ati wai sai ya zo fa ya kule ce hada lakum wa haza hadiyatun udiyat liya ko ilayya sai to ga kyautata kayan kulawan kuma ni an ka ba eh afala jalasa fi bait abihi wa ummihi yake zama gidan uba ne da gidan uwa tai shi zauna eh hatta ta atiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan har ta zo inda gaskiya na haƙiƙa wallahi annabi ce na rance da Allah la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bi da haqqi wallahi kowa ba zai kwaci wani abu ba da haƙƙi ne ba illa laqiya Allah ta'ala ya hamilu yawmal qiyamah wallahi sai ya haɗu da Allah ranar kiyama yana tattabi ya ɗauko wannan abu annabi ya ce fala arifan na adam minku kar ɗaya daga cikin ku ya kuskura ya haɗu da shi ranar kiyama fala ya rufan na adam minkum laƙiyar la ya hamilu ba'iran lam kada wanda ya kuskura cikinku ya hadu da Allah yana dauke da wani raƙumi ruga yana kuka na raƙumai na zalunci aw baƙaratar ko yana dauke da wata sanuwa huwa tana kuka na shanu aw shata ko mutum na dauke da wata akuya ta'ir tana kuka na awaki sun marfa ya dai sannan manzo Allah ya daga hannuwa ne guda biyu sama minbari hatta ruya umar haka ne ufrata ibdi sai da an kaga hasken hammata shi annabi ya daga hannuwa sama fa kala yace Allahumma hal balagti Allah sakon nan na idar da shi Allahumma hal balagti Allahumma hal balagti annabi ya ce shin Allah ka zama da na idar da sakon nan muttafaqun alayhi ya tafi hadal hadisi dalilun a cikin wanga hadisi akwai dalili karara ala anna hadiyatul ummal cewa kyauta da aka ba ma'aikata to raja'atun ila baitul mal amin shi ka baitul mal kwatte wani aiki na hukuma yadda an ka baki wani abu ita hukumar ta sashi aiki ba tana bashi haƙƙi ne ba to da ta baka haƙƙinka in ka dawo da suwa ka bai sai baitul mali <laughs> Allah ya tsara <laughs> akwai aiki wa anna ma akadahu bi ghairi haƙƙi duk abin da mutum ya ɗiba ba da haƙƙi ne ba ya ji ubiyi zai zo da shi ya amilu yawmal ƙiyama yana ɗauke da shi ƙiyama ta ta'aziban lahu wa ziyadatan zai fadihatu don ɗai azabtarwa gare shi da kuma ƙarin kunyata da zai rana kiyama wallahi jama'a ku waɗa mutane ƙara kunyar duniya ta lahira al'umma ƙasa gana cikin wahala a daure yanzu abin da aka tunani ƙasa ga wai a yi ajo wasu ajo ko wanga ya kawo wanga ya kawo shin da a tsaya a yi wani ajo duk wanda ya san kayan da ba na shi ya kawo Tunda da azu abinda a ga dama na za ka ɗiba wanda ya ma daɗi a kawo wai a tallawa ƙasar ƙasarka to da ayi wannan don mi ba a zuwa ita hukuma ta so inda sun kaci kayan mutane amma ƙasa su kawo ‘yan najeriya ana sun kai haka nan za a yi ba sai sun ka ga akwai zalunci da aka yi ƙasa ga wanda ba a masu ne ba wallahi malam akwai wuraren da aka yi zamincin da satar da aka yi wala ba su taɓa irinta ba so da wallahi akwai gyara kuma in ana son gyara ga matsalan nan to dole sai an yi babu kunna babu hori babu wani wani sulki nana wani ɗan uwa nana wani kaza nana wallahi ana son gyaran ƙasa ga sai an yi haka Allah ya kare yace qala Allahu ta'ala Allah ya ce wa man yaghlul ya'ti bima galla yawmal qiyam duk wanda yayi wani zalunci to zai zo da wannan zalunci ranar kiyama to ina ji kamar lokaci na ta harara ta tun da zuko ko akwai lokaci minti to muna iya ƙara hadisi guda ko ko bari mu ƙara guda eh musawan ko hadisi na 210 ana abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana indahu mazlamatan li akhi duk wanda ya san yana da zaluncin da ya ma wani dan uwa nai min irdihi na mutunci ne aw min shay'in ko na wani abu falyatahallalahu minhu al-yawma ya nemi ya yahe mai shi yau qabla Allah ya kuna qabla Allah ya kuna dinarin wala dirham tun gabanin wata rana da babu dinari babu dirhami babu naira babu saifa babu salin bawul babu dala tun gabanin wannan rana ta in ka san kawa wani zalunci to ka nemi yayi maka kuma ba irin ɗabi'a gaban za a ji da mulki a ce to jama'a ƙasa mun san muku ba daidai ba muna neman yahuwa wannan ka aje sa yayi maka eh wannan bai sa yayi to wani ma san kayi wasu mutanen da alƙarya ko rediyo ba su sun ko san kayi eh to wanda duk ya zalunci ne ya kokarin mai da zaluncin da yayi tun daga ba tun gabanin ranar da babu dinari babu dirham in kana da ku amanu salihu idan mutuna na da aikin kware wanda yayi to ukhiza minhu sai a ɗebi wannan aikinka na ƙwarai bai ƙadar mace gwargwadon zalunci da kai jama'a lada sauraron karatunka lada sarar da zumuntarka lada iyalinka da aka kulawa da su sai dai a ɗebi wannan lada a bashi wa illam ya kulla wa hasanatun in mutum bai da kyawawan aikin da ya yi wa khizamin sayyi'ati sahibihi sai a ɗebi miyagun aikin ɗan uwan gada ya zalunta fa wa bila sai a dora sai nauyi ƙara mai rawahul buhari malai fil hadal hadisi a cikin wannan hadisi akwai al'amur bitaluli akwai umarni da neman yayewa ga wanda ka zalunta wanda ka san ka zalunta to ka nemi yaye maka shi ɗi azaman lahiya wa raddul mazalima fi duniya da mayar ma wanda ka zalunta zaluncin da ka yi mai tunan duniya wa illa in ba haka ba wa khizal mazlumu la haqqihi wa fil akhirah ya an ce lahira wanda kan zaluntar nan a ɗebo mai haƙƙi ne cikakke a biya shi kai kuma ka zauna cikin wahala to Allah ya kare kullum an ka irin wannan magana sai mutane su ce to wai a ana za a yi an san wani haka eh wani sai ka ji ake to a yankan mesuwa kuma wasu za su ci kai dai ba ka san mesuwa